Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16-21-25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Da VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu" da wannan lokaci. Yau ranar Talata 23 ga watan Mayu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. 'Yan sandan Burtaniya sun ce mutane akalla 22 ne suka mutu sannan wasu 49 kuma suka samu raunuka a fashewar nan da ta auku jiya litini a Manchester. A yau talata shugaban Amurka Donald Trump ya mai da martani game da harin bom da aka kai wajen raye da kaɗe-kaɗen Ariana Grande a Manchester na Ingila. Yana mai kiran maharan da 'yan ta'adda miyagu kuma a sararru. Yau Talata kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya sha alwashin yin duk abin da yake iyawa wajen kawo zaman lafiya a gabar ta tsakiya. A shirinmu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Bauchi ta kulla yarjejeniyar bunƙasa ilimin mata da hukumar kula da yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Bayan haka za ku ji rahoto akan korafin tsadar kayayyaki a Najeriya duk da cewa darajar Naira na ƙara ƙarfi. Muna kuma ɗauke da rahoton cika shekaru hamsin da kafa jihar Kano. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda sarfi Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. 'Yan sandan Burtaniya sun ce mutane akalla 22 ne suka mutu, sannan wasu 59 kuma suka samu raunuka. a fashewar nan da ta auku jiya litini a harabar wani wajen rawa a manchester ke ingila muna ɗaukar wannan al'amarin a matsayin aikin ta'addanci kuma a halin yanzu mun yi imanin cewa wani mutum ne ya kai harin na daren jiya a cewar ayin hopskin babban jami'in 'yan sandan greta manchester a yau dinnan talata hopskin ya ce masu bincike sun yi imanin cewa maharin na ɗauki ne da wani bom haɗin gida wanda ya tayar kuma shi ma ya mutu a wurin firaministan birtaniya me ta ce jami'an 'yan sanda da kuma na tsaro sun ce suna kyautata zaton sun ma san wanda ya kai harin to amma har yanzu ba su yanke shawarar bayyana sunansa ga jama'a ba daga bisani kuma rundunar 'yan sanda ta faɗi ta kafar twitter cewa jami'anta sun damƙe wani mutum ɗan shekaru 23 da haihuwa a kudancin manchester game da wannan harin amma ba su ayyana ko ko bayyana alakarsa da harin ba fashewar ta faru ne a farfajiyar dandalin nan na wake-wake da raye-raye na manchester wato manchester arena bayan wani shagalin raye-raye da kaɗe-kaɗe na wata amurka mawaƙiya mai suna arena grand cikin matuƙar damuwa kuma daga cikin can zuciyata nake cewa ina mai miƙa jaje a cewar grand a kafar twitter bayan fashewar inda ta ƙara da cewa ban ma san abin faɗi ba A yau Talata shugaban Amurka Donald Trump ya mai da martani game da harin bom ɗin da aka kai a wajen raye-raye da kaɗe-kaɗen mawaƙiya Ariana Grande a birnin Manchester na Ingila yana mai kiran maharan da sauran 'yan ta'adda miyagun asararru. Ɗanbin matasa kyawawa waɗanda ba su ji ba ba su gani ba, waɗanda suka taru don kawai su ji daɗin rayuwarsu. wasu miyagun asararru sun hallaka su abinda trump ya faɗa kenan yayin da yake tare da shugaban Falasɗinu muhammad abbas a birnin eh, wato bethlehem ya ƙara da cewa ba ma zan kira su miyagun dabbobi ba saboda za su so irin wannan sunan za su ɗauka wannan wani lakabi ne na shahara daga yanzu zan dinga kiransu asararru saboda hakan suke asararru da yake magana da bisani a tsaye a ganga da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a cibiyar kayan tarihi na Isra'ila da ke birnin Kudus. Trump ya yi wasu kalamai na nuna matukar juyayi sannan ya mika ta'aziyarsa ga waɗanda abin ya rutsa da su ya kuma ce da iyalansu. Kazalika fadar White House ta ce shugaba Trump ya yi magana ta waya da Prime Minister Birtaniya Theresa May nan bayan wannan harin da aka kai inda ya dada tabbatar mata da cewa amurka na tare da birtaniya dokar fa a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yau talata shugaban amurka donald trump ya sha alwashin yin duk abin da yake iyawa wajen kawo zaman lafiya a gabas ta tsakiya hurucin da ya kama da na shugabannin amurka da suka gabata waɗanda suka yi wannan yunkurin amma suka gaza ƙoƙarin nasa na cimma zaman lafiya ya zo ne a farkon wato farko farkon gwamnatinsa mai fama da dambarwar siyasa a gida waɗanda wasu daga cikinsu ma trump ɗin ne da kansa ya janyo su wajen irin kalamansa ina da sahihin wato sahihin fatan cewa amurka za ta iya taimaka ma isra'ila ta falasɗinu su cimma zaman lafiya don su kawo ci gaba ga yankin da ma mutanen yankin gaba ɗaya a cewar trump bayan wata ganawa ta tsawon sa'a guda a birnin baitamali wato baitalami da shugaban falasɗinu mahmud abbas trump ya ƙara da cewa ya yi matukar imanin cewa muddin isra'ila da falasɗinu suka cimma zaman lafiya sannu a hankali hakan zai kawo zaman lafiya a dokacin gabas ta tsakiya kuma wannan zai kasance wani babban ci gaba a cewarsa da yake jawabi ganga da trump abbas ya ce babbar matsalar falasɗinawa ita ce mamaya da kuma gine-gine a yankunan falasɗinu da isra'ila ke yi da kuma ƙin amincewa da kafa falasɗinun da isra'ila ke yi tsigaggiyar shugabar koriya ta kudu park geun ta karyata dukkan zarge-zargen da ake mata a farkon sauraren shari'a ta a yau dinnan talata a birnin seoul tana fuskantar zarge-zargen cin hanci da rashawa da zarmiya da amfani da iko ba bisa ka'ida ba da kuma wasu manya-manyan zarge-zargen almandahana da aka yi a gaban wato da ka iya jefa ta kurkuku na rai da rai majalisar dokokin kasar ce ta tsige park a watan Disambar bara sannan kuma a watan maris sai babbar kotun kasar ta kore ta bayan ta tabbatar da cewa da hananta dumu-dumu cikin almandahana wadda kuma ta hada da wani abokinta na tsawon shekaru arba'in da kuma wasu manyan 'yan kasuwar kasar ciki har da mai hannun jari a kamfanin samsung lee jae-yong ana kyautata zaton shari'ar za ta ɗau tsawon watanni kuma za ta iya janyo wasu batutuwa sabbi akan dangantakar park da shugabannin wasu manyan kamfanoni waɗanda ake zargin sun taɓa cin hanci. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNESCO ta ƙulla wata yarjejeniya da jihar Bauchi don tallafawa jihar shawo kan matsalar ilimin 'yan mata da kuma mata magidanta. waɗanda ba su samu damar yin karatu ba a lokacin da suke yara ta hanyar yin amfani da wayar tafi da gidanka. Ga wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani. bisa la'akari ne da hukumar unesco din ta yi cewa akwai dubban mata a jihar bauchi da ba su sami damar amfana daga ilimin boko ba ya sa hukumar himmatuwa don ganin an baiwa mata da yara kimanin dubu hamsin ilimin boko a jihar bauchin dr safiya ilyasu daraktan hukumar unesco da ke abuja ta yi ƙarin haske kan batun. Wannan tawaga ce daga UNESCO to kaddamar da project akan mata da yara wanda ba su iya rubutu da karatu ba wajen mata da yara dubu hamsin muke so a basu wannan ilimi na rubutu da karatu da kuma waɗanda suke cikin makaranta 'yan mata wanda ba su cika cin jarabawa ba a cikin wasu darasosi wanda ke ba su wuya don a taimaka musu saboda su dinga cin jarabawa taimakon nan za a yi kamar malamai ne za a tura ko kuma akwai wasu dabarun hanya ne da ke za a bi sabo kun sai yanzu akwai technology da ake kira su mobile phones mobile devices kamar su tablet wanda ba za su iya zuwa makaranta ba za su iya zuwa za a sami karatu na cikin gidajensu don su samu su sami karatu ba tare da lalle sai sun je makaranta ba yawwa wannan wayan hannun kenan za ku sassaya musu ne ko kuma a'a su ne da su in Allah ya yarda in an fara wannan project dai za a ga yadda za a yi amfani da waɗannan wayoyi shi ma dai gwamnan jihar Bauchin barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya yi ƙarin haske game da muhimmancin yarjejeniyar. Kika abu ne mai matukar muhimmanci ba don komai ba saboda a dukkan waɗansu nazarce-nazarce da aka yi na fannin ilimi a najeriya baki ɗaya nuna cewa akwai yara fiye da miliyan goma wayanda ba sa makaranta a arewacin najeriya cikin miliyan goma na mafi yawa daga cikinsu suna daga jihar bauchi to a cikinsu ma kuma abu mafi takaici shine 'yan mata sun fi yawa saboda haka ya sa tun farin farko dama gwamnatinmu ta ɗaukar wa kanta ƙudurin kokarin gyaran wannan shi ya ma eh, eh, matar eh, gwamna ɗaya daga cikin abubuwan da saka a gaba kenan girl child education wato a turanci to dalilin kuma da ya sa kenan muka yi ta ƙoƙari mu jawo hankalin su ire-iren wayannan ƙungiyoyi masu tallafawa saboda su zo su kawo mana ɗauki wajen ƙoƙarin gyaran wannan abu to yau allah ciki ikonsa ya sa mun rattaba hannu akan wannan yarjejeniya wanda ita kungiyar nan ta unesco za ta taimaka jihar bauchi wajen tallafawa 'ya'ya mata da suke makaranta waɗanda suke da matsaloli na karatu ta waɗansu fannoni za kuma ta tallafa ta ba da dama wa mata da allah bai sa tun farin farko sun shiga makaranta ba a ba su wata dama ta biyu don ƙoƙarin samun wani ilimi ko da ƙwarya-ƙwarya kamar yadda suka faɗa za a kawo aji wa shi dan makaranta maimakon shi dan makaranta ya je aji saboda haka a wayarka da kake rike da ita dinnan za a iya koya maka karatu a zamanin yau yawanci za ka samu ire-iren waɗannan shirye-shirye sukan hada da kasan ita jiha to amma wannan babu wani kaso a cikinsa su wannan kungiya ta unesco ita ne za su ɗau nauyin wannan abu gaba abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya ne madalla a gaida abdulwahab muhammad daga bauchi kuma bari mu nufi birnin tarayya abuja duk da ɗan daidaitar da ake samu ta darajar naira a najeriya har yanzu farashin kayayyaki bai sauka ba ko menene dalili wakilin sashen hausa hassan maina kaina ya haɗa mana wannan rahoton Suna na usman sani bayan utc gaskiya har yanzu ba a samu normal price ba to amma alhamdulillah akwai lokacin da shinkafa ya kai 20000 19.5 da an siyar da haka amma yanzu a shinkafa ana samu wasu sha takwas suke siyarwa fulawa kuma kaga a kwanakin da suka wuce ita ma ta kai dubu sha so amma yanzu alhamdulillah ana samu 10500 wasu suna siyarwa da har 11000 da yake san ba product ɗaya bane ba kaga kamar shi ma shiga din dai ya kusan kulle 20000 din kamar golden penny da spaghetti da samambita hakan nan ba wani canji dai da aka kai ga samu a kan sham. Wani ɗan kasuwa kenan ke bayanin yadda farashin kayayyakin masarufi yake a nan Abuja. Duba da yadda darajar naira ta ɗan daidaita in aka kwatanta da dalar Amurka. To shin menene ke hana saukowar farashin kayayyaki ga masanin tattalin arziki Malam Yushehu Aliyu. Saboda wannan wani bangare ne kwaya ɗaya na zirga-zirgar kuɗi wanda kuma wannan zirga-zirgar kuɗin kullum yana tafiya ne daidai da buƙatuwan kuɗin ƙasashen wajen da ake da shi a kasuwan wanda idan buƙatuwan ya ya kai daidai da yadda kasuwar take samarwa to shine farashin sai ta tafiya a wuri daya a wuri daya a wuri daya wanda ba zai sake kasa kamar yadda ake tunani ba Alhaji Isa Sakatare na daga cikin shugabannin kungiyoyin 'yan kasuwa a Najeriya ana ganin kamar dala ne ya sauka amma kuma ba a la'akari da menene ainihi ake sayan kaya daga hannun kamfanoni to saboda haka a koda yaushe abin da mutane suke manta wajen 'yan kasuwan da yanzu ake tunanin cewa su ne suke yin tsada su ne fa 'yan kasuwan da a baya suke da shi arha wanda yake hannunmu wanda muka muka saye shi a baya muka sayo shi da tsada idan ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya sa ya sauke ya kare muka karo ne a ra'a. to in Allah ya da za a ga wannan sauki amma abin da kuma ke so da tare da da cewa kasuwa ba tafiya yake yi ba kayan da muka saro shi tun tuntuni din nan fa mai tsadin yana nan bai kare ba yawan yawan kayayyakin da malamin ke da kasuwa muna sai da shi ne galibi a kan da muka saro shi ko kuma kasa ma da abin da muka saro shi ba za a gane wato kaya ya sauka nan take ba sai in dala din ya ɗauki lokaci mai tsawo amma masanin tattalin arziki malam yushewu aliyu ya ce wannan batu na tsadar dala ba shi kadai ke tasiri a farashin kayayyaki ba kwashi ne dalili na tattalin arzikin da ya kawo hawan farashi ba wannan abin da suke faɗa a eh, koda wani lokaci shi kadai eh, to yanzu menene abin yi in ana son farashi ya sauka to gwamnati na farko sai ta wadatar da abubuwan da ake samar ma mutanen ƙasan a cikin kasan misali duk abubuwan da suka shafi abu bukatuwan mutane to an buɗe sun shigo sun yi shigo wanda wani ba zai kokarin ya kara farashi ba sannan na biyu wannan farashin mai wanda a kasuwar duniya ya faɗi kuma har yanzu ake sayan sa a 145 in fa ya tsaya a 145 din nan to ba ka da wani dalilin da zaka ce farashin ya ci gaba da sauka tunda a babban abin da ya fara tashin shi bai sauka ba Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria madalla a gaida Hassan Maina kaina. A wannan makon ne jihar Kano ke cika shekaru hamsin da kirkirowa bayan da aka rushe tsarin gwamnatocin larduna a Najeriya kuma aka kirkiro jihohi goma sha biyu a shekarar bakwai, a lokacin da Najeriya ta koma amfani da tsarin tarayya. Yanzu haka dai ana bukukuwan cikar Kano shekaru hamsin da samun jiha kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana. tun a ƙarshen makon da ya gabata ne aka fara gudanar da jerin tarika da lakcoci da gwamnatin kano ta shirya domin murnar cika shekaru hamsin da kirkiro jihar kanan baya ga haka tarikan dai na zaman dandalin bitar nasarori da kalubalen da jihar kanan ke fuskanta wacce tafi kowace jiha a najeriya yawan jama'a dai masana tarihi da 'yan siyasa da kuma masu tsokaci kan al'amuran yau da kullum suka fara bayyana mabambantan ra'ayi dangane da cewa ko jihar kano ta samu ci gaban da aka yi tsammani cikin waɗannan shekaru ko kuma a'a alhaji aliyu muhammad satitima da ke zaman tsohon shugaban jam'iyyar prp a jamhuriya ta biyu na cewa mai girma gwamnan kano na farko na soja alhaji audu bako duk da cikas da igamu da ita na ana yakin basasa a ƙarƙashin wannan mulki shekara tara'i iya shekara tara nan ya yi ƙoƙari i ɗora kano a kan gwadabe totar wanda da an yi sa'a irin inda suka taho da husanin niyya waɗanda suka gaje su da irin wannan akadin aka taho to fi sabilillahi da yanzu wannan kanan ba ita bace wasu sun kauce wasu kuma sun kamanta daga cikin waɗanda suka kamanta ina daga ciki muhammadu abubakari wannan bawan allah ya yi gwargwadon ikonsa fi sabilillahi abin da muka rasa gaba ɗaya a tohowar demokuraɗiyya muke ganin akwai cibiri-cibiri duk kishin ƙasa shine ummul aba'isin rashin ci gaban wa'annan shekarori da suka tafi gaba ɗaya. Galibin dai manazarta sun yi amanna cewa kanan ta ƙasa a shekarun baya musamman ta fuskar masana'antu, kasuwanci da ayyukan noma. Baya ga fannin ilimin arabiya da na zamani sai dai a baya baya na a iya cewa an samu koma baya musamman la'akari da yawan masana'antun da ke rufe a kano da kuma koma bayan da aka samu a wasu bangarori daban-daban amma malam bashir muhammad bashir wani kwararren dan jarida kuma mai sharshi kan al'amuran yau da kullun na cewa duk wanda ya samu dama dawa da kiyayya irin ta mulki na na gaje ka amma da na gaje ka mun bambanta aƙida don haka ba zan ci gaba da irin ayyuka na alkhairi da kai ba to idan muka tsaya muna kallon irin yadda ƙasashe na duniya wanda suka shura a mulkin demokradiyya suka yi ga su da bambancin siyasa amma yau idan misali aka wayi gari yanzu kamar yadda obama ɗinnan ya sauka donald trump ya hau idan akwai wasu abubuwa na amfani na raya ƙasa ta iya yiwuwa cewa su su kalli abin cewa za su yi ne don buƙatar amerika to saboda haka mu ma kamata ya yi idan muka samu kanmu irin wannan hali mu daina zubar da aƙidun baya masu kyau saboda muna da bambanci ko kuma akwai wata tsama tsakanina da ni da wanda na gada sai dai daraktan labaru na gwamnan kano salihu tanko ya kasayi ya ce gwamnatin ganduje na hoɓɓasa wajen kammala ayyukan da ta gada daga magabatanta mai girma gwamna dr abdullahi umar ganduji ya ɗauko wannan wajen ganin an kammala ayyukan da shekaru goma sha ma kai hadda abubuwan da tun zamanin malam abubakar rimi kamar kasko kamar nada saboda haka mai girma gwamna ya yarda da cewa duk abin da yake na alheri na al'ummar jihar kano da ya daɗe baya aiki ya dawo ya ci gaba da aiki domin moriya al'ummar kano sannan banda wannan kuma shi ya kirkiro nasa domin kana ta ci gaba kuma fatanmu shine ko bayan shekarunsa wanda zai zo shi ma ya ci gaba da dora akan wannan domin ci gaban jihar kano alhaji salihu tanko ya kasai kenan daraktan labaru na gwamnan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu nan yana cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Idan mai sauraro na biye da mu a makon da ya gabata, mun leƙa ƙasar jamhuriyar Nijar, inda muke zantawa da jami'in gidan gona Malam Mani Bage, wanda ya ja hankalin manoman Nijar kan wasu matakai da za su iya taimaka musu wajen kare albarkatun da suka shuka a farkon shigowar damunan nan, da kuma wasu shawarwari kan yadda za a iya tunkarar matsalolin kwari da sauran wasu ƙalubale da manoman ke fuskanta. Kamar yadda muka alƙawarin kawo muku ƙarshen wannan tattaunawar yanzu dai ga Sulaimu mani Barma da Malam Mani Bage. an saba gani shigowar damana ke da wuya sai kwari ko su fari su bullo ya kake kallon ya kamata a tankari irin waɗannan matsaloli a wuraren da irin hakan ta wakana to lalle kwari kamar yaya da kowa ya sani yayin da mutane suke rayuwa haka ne su ma suke neman su rayu cikin karkara kuma su isko su an kai mazamnin su ne mutane su gane da haka kuma na tasu rayuwa haka take wato mu ne ke ganin kamar suna muna barna su abin da suka yi amfani da shi abin da suka isko su suke ci wato eh, matakin da ya kamata a ɗauka na harko dai kamar yadda na ce idan an yi shuka idan damana ba ta wadata ba ta sauka ba sosai kada a yi gaugawa noma saboda in aka yi gaugawa aka aka ɗebe ciyawa duka kaga dukkan kwari za su taruwa bisa ga dan hatsin da ya saura ko yadda da ta yi saura amma idan ba a nome ba suna son su ci ciyawa har lokaci ya kai Eh, ban da wannan idan aka ga abun yi armashi yayi yawa kwarin suna da yawa kwari suna son banna kaga akwai ana iya a nemo magani mutum yana iya sayo maganin shi in wurin ba wani hidi ne babba ya sa sabida ma'aikacin ne gwamnati su mun sai yi amfani da wannan kashe-kashen kwari wato sai wuri ya zama ya gama daji in kwari ya gama daji shine za su yi aiki in gona daya biyu wannan manomi ya kamata ya dauki mataki cikin gaugawa ba tare da ya bari sun yi banna ba wannan kuma sai da jewaya wato an an shubka aka zo gida aka kwanta kaga ba a san ba abun da ke afkuwa cikin gona wannan lokacin nan ake samun wantaran sai a yi banna kamar ake ganewa mataki na farko kenan a dauka ana riƙe waya kuma in aka ga kwarin nan idan ba su da yawa kwarai ana iya amfani da magani na, na heshi ko na gari a wawwatsa don a kashe su a rage su in abun ya gama karkara kuma ana iya a gaya ma magajin gari ko a gaya ma sarkin noma na karkara su masu kai labari inda ya kamata a samu kayan aiki a zo a kashe waɗannan kwarin ko fara akwai kamar manoman da ke da jahilcin hanyoyin tuntubar jami'an eh, gidan gona a karkara menene zaka ce wa irin waɗanda ke da wannan jahilci na rashin sanin takamaimiyar hanyar da ya kamata su bi eh, su sanar da jami'ai eh, irin matsalolin da suke fama da su ko kuma shawarwarin da suke bukata da gare su to lalle akwai jahilci kuma banda jahilci ma akwai rishin kayan aiki yau da ya rage kuzarin mushannin gona mushannin gona da kamar yadda kowa ya sani in wanga lokacin yayi suna zagaye karkara ne yau ya zama tu mahi yawan su ba su da ma abun hawa bale su zagaye karkara sai an isko su garin da suke zaune to hanya dai hidatatta wadda ya kamata manomi ya isar da sakonsa ita ce ta bin hanyar konsala konsala da agare cikin garuruwa ko ko ta meri kowa yana iya zo meri ya bada shaida mayar kaga yana iya kire sarkin noma ya ce mishi to kaji an ce gari kaza akwai a lokacin nan ma in sarkin noma ya ce to ba ni da man feta wanda za ni sawa cikin injina in je in gani kaga meri tana iya ta bashi ko ko a bi wata hanya an hi labari ko ya zo ko in ka san gidan sarkin noma ka zo ka faɗi mishi ma in baka san baka biya ta hanyar meri su meri su gai kaga wannan ya hi dacewa shine kowa yana da labari kuma za a ɗaukar matakai in wani ya kamata ya yi wani dabara duka lokacin da za a ɗauka saboda meri suna taimakawa bisa ga irin wannan wani irin nauyi ne kake ganin yara ta a wuyan gwamnati domin ta yi wa talakawa rakiya a wannan lokaci na shugabar damana to lalle babban nauyin da ya dogara a kan gwamnati na farko ya kamata a ce an samu shannin gona cikin halayen tafiyar da ayyuka yadda ya kamata shi ne mi ya zamanto waɗanda adda injina injinan nan nasu an tabbatar da suna aiki suna tafiya kuma a saman musu mai wanda za su sanya cikin injinan nan su zagaye karkara saboda mutane ne waɗanda an ce musu yau duk gari inda aka shuka ya kamata su isar da labari ko ina gwamnati shi kanshi yana bukatan wannan labari masu hannu da shi ne suke taimaka ma Nijar suna da son wannan labari ya kamata a dan taimaka bisa ga haka nan banda wannan ya kamata ya zamanto an yi tanadin duk abun da ya shahi iri na zamani kowace karkara an tabbatar da akwai iri na zamani ingantacce da wanda gwamnati shi kanshi ya bada gudunmuwa da wanda an saidawa don manomi wanda yake bukata ya san ina zai samu iri ingantacce eh, banda wannan akwai fannin ma samun takin zamani takin zamani kamar yadda aka sani babban kamfani na kaima shine yake kulawa da wannan ya zamanto gwamnati ta ba da umarni a wajen kaima an isar da takin zamani duka ko ina cikin gundumomi cikin karkarar nijar gaba daya kaga manomi wanda adda halinsa ya saya saya lokacin nan abun zai kawo armashi saboda yau ga gonarka ta babu taki isasshe kana da kuɗin ka aljihu mai baka samu takin ba na saya kaga abun ya kawo cikas kuma ba tare da an nema ba wannan ya kamata a ɗauki mataki. Jami'in gidan gona Malam Mani Bage kenan a tattauna wasu da Sulamu mana Barma kan hanyoyin da za a bi don taimaka manoman Nijar wajen kare albarkatun da suka shuka. Masu mu a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda ku ji muryoyinsu musamman masule wanda ya taimaka wajen haɗa shirin. sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. A gaida Sarfila Hashim Gumel, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Zan fara da saƙon haɗin gwiwa ta fito daga malam usaini abba damban karamin hukumar damban jihar bauchi da malam usaini dangote karasuwa jihar yobe da kuma amadu suleiman ga jihar gombe inda kuka ce yau ne ranar tunawa da mata masu ɗauke da cutar yoyon fitsari da majalisar ɗinkin duniya ta ware amma sai dai kash masu ɗauke da wannan cuta na fuskantar ƙarancin kulawa na gwamnati musamman ma waɗanda suke yankunan karkara ta gaba ta fito ne daga ilyasu muhammad tungan bako ka ce kasancewa yau ce ranar da aka ware domin masu cutar yoyon fitsari ya ketu mazaje da matan suke dauke da wannan cuta ko ko wannan lalura su kasance masu tausayi da tsoron allah domin matan ba daga gidajen iyayensu suka kamu da wannan cutar ba hattara mazaje sai kuma wata fito daga jamila da fatima matan ado salati goma ga annabi rijau da nasiba rilwanu ibrahim london uba suka ce boa don allah ku faɗawa masu hannu da shuni cewa ya kamata su taimaka wa talakawa ko domin darajar watan ramadan mai kamawa domin wallahi tallahi talakawa na ɗanɗana kudarsu To la kafin mu yi sallama da ku ga labarai amma a takaici. To a takaice 'yan sandan Burtaniya sun ce mutane akalla 22 ne suka mutu sannan wasu wato 59 kuma suka samu raunuka a fashewar nan da ta auku jiya litini a harabar wani wajen rawa a Manchester ke Ingila. Muna ɗaukar wannan al'amarin a matsayin aikin ta'addanci kuma a halin yanzu mun imanin cewa wani mutum ne ya kai harin na daren jiya a cewar Ian Hopkins babban jami'in 'yan sandan Greater Manchester a yau ɗinnan talata. a yau talatar kuma shugaban amurka donald trump ya mai da martani game da harin bom da aka kai a wajen raye-raye da kaɗe-kaɗen ariana grand a manchester na ingila yana mai kiran maharan da wato 'yan ta'adda miyagu kuma a asararru yau talata shugaban amurka donald trump ya sha alwashin yin duk abin da yake iyawa wajen kawo zaman lafiya a gabatar ta tsakiya hurucin da ya yi kama da na shugabannin amurka da suka gabata waɗanda suka yi yunkuri amma kuma suka gaza ƙoƙarin nasa na cimma zaman lafiya ya wato a farko-farkon gwamnatinsa mai fama da dambarwar siyasa a cikin gida waɗanda wato wasu daga cikinsu ma trump ɗin ne da kansa ya janyo su wajen hurce-hurcen shi Masu a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A shirinmu da dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan maslahar janye binciken da ake wa sarkin Kano sai a kira a bayyana ra'ayoyi. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Pete. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama don a saurari shirin yau da gobe.